بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammacin talata 22 ga watan sha'ban hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma ga watan fabrairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tarihi cikin wannan littafi na nabiyar rahma wallafar profesa sani umar rijiyar lemu Allah ya kara masa lafiya mun kwana a shafi na ashirin daidai za mu tashi daga tsakiyar shafin gaba na biyu hadisatu shakki sadar wato yadda aka tsaga kirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi masa operation an gane ko operation ɗin kwararren likita mala'ika jibril alayhi salatu wassalam an gane ko shine darasin da malam zamu zamu tashi akan sa yau insha Allah ta'ala an ga wajen shafi na 20 malam yace fi sanati rabi'ati min umrihi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta hudu daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana tun yana dan shekara hudu a yanzu dai yaro ne karami kuma ka kumanta ya ziyara hannun wannan halimatu sa'adiyya wadda ta zo ta ɗauke shi a matsayin za ta je dai ta maneji eh maneji za ta je ta domin ta je babu to suka tuna ai ga wani gida da ta je aka ce wannan yaron maraya ne take a san shi in ta an shi maraya me za ta samu amma dai mai kwanta koma gida a ce ba komai wai da babu gwara ba daɗi ba ta sa alheri ta hansa ba tun daga tafiyan ma ita kanta dabbar ta canza a halin tafiya su karka samun inuwa da alkhairai da yawa da albarka da ta sauka a wannan gida a sakamakon zuwan wannan yaro cikin gidansu wato shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu yana ɗan shekara hudu malam yace waqa aslahu fi badiyati bani sa'ad hadithatu shakki sadr sai wannan al'amari na tsada kirjinsa ya faru da shi a wannan ƙauye na banu sa'ad an gane ko wa qad zalika musulmin fi sahihihi imamu muslim ya ruwaito cikakken labarin a cikin littafinsa ingantacce hadisi mai lamba 431 yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atahu jibrilu yace lallai annabi alaihi salatu wassalam malaika jibrilu ya zo masa da malaika jibrilu ya zo masa wa huwa yal'abu ma'al ghilman annabi yana wasa tare da yara abin shi ma kaman kowane yaro yal'abu ma'al gilman yana wasa tare da yara akwai masu cewa annabi ba mutum bane na gilman ne yara eh jam'in gulman eh gilman jam'in gulam ne irin waɗannan kalmomin haka suke suna da wato jam'in su galibi tsoron yakan ɗan rikitar ne in baka natsu ba sai ka fada wata ma'anar da ba a gani Allah ya yafe mana wata muna karatu tare da yara a gida sai na ce kalmar bola za ta zo sai na ce wawaye kawai na ci gaba da bayani ha sai ta yarinya ta ce mu wannan kalmar ba daga balaga ba ne kwarai ko balaga ne daga bulaga su ne masu balaga <laughs> to kaga irin wannan shi ne ba kula ba daga daga gulam in suna da yawa jam'in su shine sai a ce gilman yara to annabi yana wasa kaga yana nuna cewa annabi shi ma dan adam ne kaman kowane yaro ana fahimta aka wasu cewa wai annabi ba mutum bane ah, wanda ba mutum bai yana wasa da yara to annabi yana wasa tare da yara malam yake cewa fa akhadahu sai mala'ika ya kama manzan Allah shine akhadahu ya kamo shi yana dan shekara hudu fasara'ahu an gane ko sai ya kwantar da shi baya kwantar da shi fa shakka an kalbihi sai ya bude daidai zuciyarsa ya tsaga ta fastakhrajal qalba ya fito da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ya fito da ita dai wannan ai aus shekara wannan ayi saurayin mutum ne ma dan yana kallon wannan yaron da ina ina imagine shekara uku sai naga wannan wannan ayi saurayi ne wannan akai shekara goma ko shekara kana shaɗa ai to Allah sai Allah ya wa rayuwarku albarka yara manyan gobe da da haka sai ya ɗauko zuciyarsa ya fiddo ta a jikin manzan Allah ya ce min minhu ala qatan sai ya fidda wani tsoka a jikin zuciyar lafazin shi shine tsoka wanda yake da jini jini a jikinsa gudan jini an fahimci wannan ko sai ya fidda shi fakala sai mala'ika jibril ya ce haza wannan abin da ka gana fitar yanzu ba wai yana magana da annabin bane saboda yaro ne amma dai sai ke cewa haza hazzu shaytan min ce wannan shine raban shaydan a jikinka to an fidda raban shaydan a jikin manzo Allah so shaydan ba shi da rabo a jikin manzo Allah duk wani dan adam yana da raban shaydan a jikin shi to kaji Allah ya tsare mu wannan mugun abokin gaba da kwanya haƙura ma kullum sai bibiyan mutane yake ya ce sun magasalahu daga nan sai mala'ika ya wanke wannan zuciya fi tsistin min zahabin a cikin wani kwano an gane kwanan ƙos shi ne kwano irin ɗan faranti haka an gane ko amma na zinari bi ma'i zamzam da ruwan zanzam kwarai da gaske da ruwan zanzan ruwan mutane suna ganin zanzan kamar ba komai ba ko wanda ba su ɗaukan shi wani abu amma ruwan zanzan ya wuce duk inda kuke tunani kwarai da gaske da ne ka yi bincike ka ga abin da aka bincike a kan ruwan zanzan za ka sha mamaki kana annabi baya kuskure annabi baya da abin da annabi ya faɗa a kansa kawai dai damuwar da muke ciki yanzu wato an fara yin jabinsa ba ma an fara bane ya daɗe ma a kasuwa wallahi ma ana sai da jabu mutum bai sani ba daga nan dai a can ma an kama masu yi yayi su ba sa wasa amma a nan dai akwai jabinsa eh. za ka kai wallahi da aka a duro za a tara shi a nan daga dan wannan ɗan robar da ake kawo ita naira hamsin din nan ada yanzu ita ma ta yi tsada yanzu ta wuce dubu ɗaya wannan ɗan robar ɗaya da gaske sai a juya shi a ci to kowa ya ta sha mu ruwan rijiya ma kai ake zuba a dan mix da ruwan zanzan nan wallahi mara to albarkar shi dai za ka kuma ta mutane amfani saboda mutane sun yadda ƙwarai da gaske amma dai yanzu wallahi la ana samun macuta sai ka san me can za ka iya bambance me can da mara kyau amma komai wannan fasilitin da ake ba hazai wala irin ke a cikin litin da komai na cewa cewa ta gani Allah ya tsare mu ya kare mu mutane ba su da tsoron Allah su saboda aka sai ya wanke shi da ruwan zanzan wannan zuciyar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wala ya ci gaba da cewa sun mala'ammahu ko sun mala'amahu daga nan sai ya maida an gane ko bayan ya sharce shi ya ma ɗinki dinki sun ma'a da hufi makanihi ya maida wannan zuciyar a inda take an gane wannan ko yau annabi ainihin dinki ya dinki zuciyar waɗanda suka kawo tarihin manzala salama suka ce a daidai zuciyarsa akwai alamun operation wallahi wanda suka taɓa ganin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iko Allah ke kan Allah shi ne mai iko ina tunawa da wani daga cikin tabi'ai da aka yi sunan shi Kabis ibn Rabi'a wannan Kabis din a zamanin Muawiya aka yi shi kaga bayar rasul manzo Allah da shekara 30 kenan an gane ku aka ce ba taɓa yin wani mutum ne kama da manzan Allah bai irin shi yadda ka san an tsaga kara nasabar shi da manzan Allah tana haɗuwa ne ta kakan shi fihir kakan manzan Allah tana suka haɗu shi fihir kamar mun karanta a nan ma ina ji Fihir fihir ne kakansa na nawa ɗan taya ne wani ko za ku gani tana suka haɗu fa wallahi kawai kakansu da ka ganin wurin bautar gumaka ne da na saboda ka aka ce muhammadu bin abdullah ya ka ce abdulmuttalib shine na farko ko misali daga abdulmuttalib tun da kakanninsa nake so mu kirga kawai kaga aka ce ibn hashim biyu ko ibn abdumanaf uku ibn qusay shine na hudu ko ibn Kitab shine na na biyar a shafi na sha yake an gane ko sai ibn murra na shida ko shi zun ka'ab shine na na bakwai sai ibn lu'ay shi ne na na takwas sai ibn ghalib to shi wannan kakan su fihir ga tara kakan su manzo Allah na tara anan suka da wannan mutum ta wannan tsaron fi gani haka ce yadda kasan an tsaga kara shine gwamnan basra a lokacin ya gaya wa mutane sun fitunu ne din da gan shi kawai an gama zuwa Allah ya aika wa abu sufyan ya aika wa mu'awiyar cewa ga fa wannan shi kazis din mutane na fitowa suna cewa kawo yana tsananin kama da manzo Allah sai kawai mu'awiyar ce turo masa shi sha nan madina ya turo shi ya ce mu'awiyar na zaune a majalisa wallahi da ya gan shi sai da ya miki ya zo ya rungume shi ya sumbanci goshinsa ya zaunar da shi kusa da shi da zarar sun gan shi sai wasu da sun gan shi kuka suke suna tawa da manzo kamar an ka yi eh, to ka kalla mana yanzu mutum baka taba ganin mutum ba a jikin yi gamar shi ka gani shi ko Allah ya ga ka sai ya wuce kabit sunan shi kabit ibn rabi'a to ka sa wa danka sunan shi ya <laughs> gani to a nan gurin suka ce wallahi a kirjin manzo Allah akwai alamun inda aka yanka ka san shi kama da ban kawai lokacin da dai maganar yankan kirgin ne sai wannan ya faɗo min a zuciya ah, to shi ma ka bi tsinko nan dan shi ma akwai wani ka ga shi ba annabi bane amma dai kawai abin ne sai dan karsu to saboda haka ya mai da shi ya dinke shi kamar ma ba a yi wannan operation din ba kaga da yin operation din da maidawa sojirin da aka nan take warke nan take fa ba wai sai an yi wani jinya ba malai yake cewa waja al kawai sai yara suka ya yas'auna ila ummi suka tafi wurin maman sa waye maman shi halimatu sa'diya ita ce mahaifiyar da ita ce mai renon shi kuma ya yas'auna lafazin yas'auna shine suna gudu daga as-sa'i suna gudu za ka yi labari ga wani nan fa ya kama Muhammad ya kwantar da shi yayi kaza yayi kaza Ya yas'auna ila ummihi ya'ni mur'atuhu mai shayar da shi din nan fa qalu suka ce inna muhammadan qad qutila muhammadu fa an kashe shi a to yara su kuma su ne ba san an kwantar da mutum ba kuma E, haba baluhu suka fito suka zama ita uwar ta fito da duk wanda zai fito ma da uban da waye kasan aka maka labari zaka zama ka je barka gani ne da suka fita lokacin shi kuma an gama operation din an mai da zuwa ya tashi shi ma ya taho ka gane ne sai suka ci karo da shi fastaqbaluhu baluhu, kutare, keshi, wa huwa mutaqan wa huwa mutaqa'ul launi ma'ana fuskar shi yanayin sa ya canza alamar dai akwai wani abu da ya same shi ya karo da shi to wannan mala ya kawo shi a takeice abin da ya faru dole ku hankali ya shi ko an baka amanar da daga nan a ce ko an kashe shi kaga dole hankali ya kashi a je a gani me ya faru mala ya ce hikimatu shaqqi sadr ne hikimar da ta sa aka tsaga wannan zuciyar ta ko kirjin nashi me hikimar malam ya ce na farko dan ya kawo hikimomi guda biyar ne daga cikin hikimar nan ya ce fi ha ta hayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai shirya manzan Allah shirya shi a kan ba shi shiri na mene lil isma dan ya zama ma'asumi domin wannan rabon shaidan da ke zuciyarsa inda yana ciki to za a ce annabin ma mai laifi ne yana sabo domin shaidan ba zai kare shi ba zai samu galaba akan shi har sa shi aikata wani laifi kuna fahimta kama da yake shi annabi duk wani annabi ma'asumi ne Ina fata ana fahimta dan ya zama cikakken ma'asumi sai aka cire wannan dan a hayya shi ya zama to isma ta rashin sabo annabi baya laifi ina fata ana fahimta Ya yace mina sharri daga wani sharri ya zama an tsare shi daga dukkan wani sharri wa ibadati ghairillahi ta'ala a tsare shi daga bautan dukkan wani Allah litalaqqa ko litalaqqi ma sayanzalu alaihi min alwahyi dan ya samu daman karban abin da za a mai na wahayi ka fahimta ya samu daman wannan ya zama to yana cikakken yana cikin kyakkyawan shiri da yanayin da ya dace da annabin da za a yi ma wahayi hikima ta biyu Allah ya ce kama annaha kanat ilanan min Allah ta'ala limakanatihi wa manzilatihi min busigarihi yace kamar yadda daga cikin hikimar shine kamar wani shela ne kamar wani sanarwa ne daga Allah madaukakin sarki akan matsayi da daraja ta shi annabin nan tun yana dan karami an fahimta shi bai taɓa ganin mala'ika shi sa salama duk waɗannan abubuwan da suka faru da shi yana yaro kuma zai manta lokacin da mala'ika ya zo masa a kogo ai ga wani abu ne wanda da girman shi ya faru ya zama dan shekara arba'in yanzu yana shekara hudu ka gaya mun daga shekara hudun nan zuwa shekara arba'in sai da aka shekara talatin da shida da yi masa operation din nan sannan mala'ika ta ce dawo masa a matsayin manzo ba zai tuna ba yana da wahala ya tuna abin da ya faru da shi a shekara hudu shi yana dan karami kai a gani Su amma yanayi ne wanda kuma in kalli tarihi zai tabbatar maka da wannan tsaftar da aka yi masa a hayya shi na ya je yi wani abu na bautan wani Allah ko makamantan haka kamar yadda ake nuna a tarihi ya so ya bi wasu abokanai a je inda ake kada kada da raye ya je ya ji waƙa amma da ya tafi ko sai bacci ya kwashe shi ba zai farka ba sai gari ya waye <laughs> ah, baka je ka ajiye a bari gobe zan sake koma haka shi kuma bai ji ba wannan fa bai zama annabi ba a lokacin Allah ya hana annabi ya ji wannan abubuwa a gani na uku shine wahiya aidan tatheerun li qalbihi fi suratin madiyya tazharu amama an-nasi jami'an wato na daga cikin hikimar shine tsarkake zuciyar manzon Allah a yanayi madi ne ma yani shi ne ya ra'ayin da ake kallo physical operation a ce an yanka mutum ba wai kawai dai zai idan muka zo aka ce ai an yi shi zuciyar shi eh, a tsarkake take ba kowa ne zai iya fahimtar abin ba ko ba gane ba amma gashi nan an kwantar saboda an san ana iya yin aiki ana operation a an cire an buɗe zuciyar an kuma ciro ta har an fidda wani abu har an wanke har an maida har an ƙara ɗinkewa duka an yi komai don ka tarin ka san ana son sababi ko ba haka bane ko ciwo mutum ya ji za ga ya bi sababi na samun lafiya za ka sha magani ka warke ko za ka yi jinya ko za ka shafa ko na sha ko na wanka ko na kaza duk ba wannan bane wani abu ne physical wato hanya ne da ake bi don a cimma wata manufa kamar halitta ne na sammai da ƙarfi Allah zai iya halitta sammai da ƙarfi a cikin kun amma sai da ya kwana nawa yana halitta fi sittati ayyami Allah ya halitta don ya nuna maka bi sannu a hankali wajen komai kana so ka zama ɗan kasuwa to a hankali ake bi ko ba haka bane har ka zama cikakken dan kasuwa kana so ka zama malamin makaranta a hankali ake bi ka je ɗakin malami gidan malami library kai ta karatu kana da mai ilimi haka zama mai wannan malamin kana so ka zama likita shi ma haka sannu a hankali za ka zuwa fara ɗaya ka tashi ka ce ka yi ko ka likita ne ko ka mafarki kawai ka zama likita sai ka tashi ko ka sau abu kawai tun da ka zama sai likita ne ha haka dole akwai process da ake bi kafin a kai inda ya kamata a kai so da haka dan Allah ya nuna mana wannan aka yi masa operation maddi a zahiri ya ce wanda yake ta zahar amaman nasi jami'an kowa na kallo ra'ayin ainihin aka yi wannan kuma yaran nan yan shekara hudu da wayansu Tunda da gashi har sun ruga da gudu sun ce an kashe kaga a shekaru dan shekara hudu dan ya ce an yi kita ba laifi ba da gaske ne kwarai <laughs> da gaske ya gani Allah ka yafe mana mala na ci karo da bidiyon wata mata a tiktok wani ɗan labari kaɗan ta bada amma ni kera sai da ta amin zuciya saboda tasirin yara da suke yi tare da iyayensu musamman duk da dai a shekarun da ta faɗa ya ɗan girma annabi shi yaron da ta shekarun shi biyar ni nike fahimta a labarin ina fahimta cewa ba zawara ce sai take ba da labarin abin da ya faru da ita da ɗanta nan nan nasu ɗan shekara biyar kuma tana tare da uwarta ne sai ta ce yaron me ya ga wasu yan sport haka na rashi a ƙasan haɓanta sai ki ce mata umma menene wannan umma ya ce ne ta ce ko menene na wani suna kamar umma ya ce sai ke tabawa ya ga meye sai ta rufe ido ta da ta rufe ido ya gama laguta mata haɓa ya ce umma na gama sai ta ƙi buɗe yin. kuma umma ta ta ƙi irin alaman kawai ta tafi hankalin yaron nan ta ce tashi wallahi malam yayi yana kawai sai kama kuka shi har ya gane mutuwa shekara biyar fa bayyana ma shekarun a da ɗan shekara kai ɗan shekara ƙasa da ashirin wallahi tsoron mutuwa ki Allah don za a ga ko ƙofar gida ba ka yi fitowa a mutuwa a tsorace za ka fito da gudu za ka je gida wallahi yara yanzu ana faɗa musu abin za su kamar mamaki a ake dan za ga yara wai da kafa suna gudu suna bin gawa makabarta wala duk sun sani ta ce yaron nan yayi kuka ya fita tsakar gida tana sane yi shiru mamatta ma ta ce wane lafiya bai ce mata kuma duk tana jiyo su ya sake dawowa ya ƙara jijjiga ta ta tashi ta ki tashi wallahi tana yi ita ma emotion ba abin kawai sai tana hawaye in ka sauraron labarin malam shi ya kama zuciyarka akwai tausayi sosai su shi ne ya sace komawa fa sai da fita haka karo na uku sannan uwar ta biyo shi yana zuwa ya hau jikinta yana kuka shi ne sai ta tashi a lokacin sannan ta runguma yaron tana kuka ita ma to kaga irin wannan wani lokaci da zanzance masa mana kaga bata kyauta ba dai amma wai ni ta kalli abun yadda yaro wai ya san mutuwa yana ta ta tashi ta tashi shi fa ya gaba duba ta ya zama likita <laughs> misali to dan shekara biyar ya san mutuwa malam to da dan shekara hudu dan shekara biyar bambancin kadan ne dan duk abin da dan shekara biyar zai sani to dan shekara hudu ma zai sani gaskiya shi sa karkai mamaki don sun tafi sun ce an kashe manzon Allah tunda kaga sara'u ba yi amfani da kalmar ya baje shi kawai ya kwantar da shi ya kasa a cikin wurin operation ka gani Allah ya fi mana saboda haka ya ce falam yartakib isman annabi bai taba aikata wani zunubi ba walam yasjud li sanad annabi bai taba yi wa gunki sujjada ba min tufulatihi tun daga yarintarsa ila wafatihi har zuwa ga rasuwar shi wafatinsa sallallahu alaihi wasallama na hudu yace idza kana shaytanu lahu hazzun min qulubis subya idan shaytan na da rabo a zukatan yara wa hiya lam tahmil hikdan tare da fa zukatan yara ba ta ɗauki wani abu na bakin ciki da jin haushin wani ba ko ba aka bane zukatan yara suke eh ya ce to wala bugdan ba wani bakin ciki wala hasadan ko hasada babu to fa kaifa bi qulubil kibari to ina ga zukatan manya dan kalli yana ishara ne akan yadda yaran suka damu da halin da ɗan uwansu yake ciki wanda suke wasa tare da shi da shi har wani abu ya faru in wasu ne ma masu jin haushi daɗi za su je yawa kashe shi kashe shi ko ba ne. bane wallahu alam saboda malamai sun yi magana sosai akan wurin suka ce mala'ikan da suka dan adam ne shi sa yaran suka gan shi har suka iya gane cewa ai ga wani abu ya faru da akwai wanda in yaga in yana jin haushin ka in wani abu ya faru da kai daɗi zai ji amma zai je faɗa ba amma kaga yara ne babu wani jin haushi a cikin zukatansu an gane ku sannan malam ya ce na biyar shakku sadirin nabi sallallahu alaihi wasallama marratai wa tahiri qalbihi alladhi huwa anqa qulubil bashar wato kada zuciyar manzon Allah so biyu da kuma tsarkake zuciyarsa ko tsaga kirjin manzon Allah so biyu da wanke zuciyarsa wacce take ita ce mafi tsarkin zukatan 'yan adam gaba ɗaya to ya dullu ala ahammiyati ta'ahudul qalbi wannan in zai nuna mana wani abu yana nuna mana akan mahimmancin bibiyar zuciya ka rika yawan bibiyar zuciyarka bi siyana ta hanyar mata garan baul shine siyana ka rika mata sabis eh me take yi na daidai me take wanda ba na daidai ba wa tathiri ka karkace ta wa adamil ghaflati anhu ka rika gafala ga barin zuciyarka fa huwa mukmanu ne ko makmanu aduwi domin ita zuciya nan ne inda abokin gaba yake wa shiri nan yake hari ko ba aka bane da zarar an riba ci zuciyar ka nan sai ga mutum ya fada cikin abin da ba a kana wa mahallu waswasatihi kuma nan ne inda yake sanya suwasi shi abokin gaba shaidan wa ghazwihi da inda yake yaka nan ne yake bukata ko da zarar ya samu zuciyar to ya gama da mutum Allah ya tsare mu to sai wasu 'yan tambayoyi da dama ɗabi'an malam ne yakan yi duk ƙarshen darasi sai ce ma za ra annabi sallama wa aina na zalika wai mai annabi ya kiwo kuma a yana haka ya kasance ai dabbobi ya kiwo ko tumaki da awaki kuma a makka ya kiwo sannan na biyu aka ce udkur hikmata zalika me hikiman yin kiwon maza Allah mun faɗa darasan da ya wuce dan a koya masa shugabanci da haƙuri da kaza da kaza da kaza kaza na uku shine fi ayi sanatin kanat hadisa ta shaqqi sadar a wace shekara ne wannan hadisa ta faru ta buɗe bijin manzon Allah wa aina waqa'at ta faru ne annabi yana dan shekara hudu kuma ya faru ne a ina a ƙauyen Banu Sa'ad ko saboda haka anan abin ya faru akaramakallahu akwai tambaya ta hudu ce umkur kurta al hadisa kai mana bayanin cikakken abin da ya faru na wannan operation din sijin nasa a ganin ka zo za yi bayani annabi yana wasa tare da yara ne kaza to mala'ika ya zo ya kama shi kwantar da shi yayi kaza yayi kaza ne har zuwa ƙarshe na biyar shine ma hikmatu shaqqi sadr sadr nabi sallallahu alaihi me hikimar bude kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa da malaika guda biyar da makaranta da su malam yace wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi abdul muttalib iyahu rasuwar mahaifiyarsa da kuma ɗaukansa da ruko. ma'ana ɗauka na riko da kakansa ya yi a gare shi shi ne abdulmutsalif malam yake cewa kana rasulullahi sallallahu ma'a ummihi amina annabi ya kasance tare da mahaifiyarsa amina ta bintu wahab sunanta kenan wa jaddihi abdulmutsalif da kuma kakansa abdulmutsalif ibn hashim an gane ko yace fi kala'atillahi wa hifzihi wato cikin kulawar Allah da kuma tsarewarsa su suke kula da manzan Allah ya ce yumjituhu Allahu nabatan Allah yana sa annabi yana girma shi ma masha Allah yana tasowa tasowa wanda yake mai kyau lima yuridu bihi min karamatihi irfi tasowar da Allah ke nufin manzan Allah da shi na karamci wanda ya dace da manzan Allah falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama 6 sinin lokacin da annabi ya kai shekara shida kharajat ummuhu min makkah ila yasrib sai mahaifiyarsa ta yi tafiya daga makka ta tafi garin yasriba yasriba a wancan lokacin madina ce ita ake cewa yasriba madina an gane ko ya ahla yasriba la ya la maqama lakum farji'u ko ya farkon aya take wa qalat qalat taifatun minhum ya ahla yasriba ko la maqama lakum farji'u saka madinar manzan Allah dai da kuka sani ilimin madinatul munawwara ko madinatul nabawiyya ita ake cewa yasriba an fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mahaifiya sa. ta bar makka ta tafi yasriba an gane ko a matsayin tafiya li ziyarati qabri zawjiha ta kai ziyara kabarin mijinta ne shi abdullahi domin shi ma a can ya rasu ya tafi can a hanya rasuwa ya rasu saboda haka ta kai ziyara kabarin mijinta walidin rasulillah amma haifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi ibn Abdul Muttalib da ta tafi wannan tafiya wa ma'aha waladu hal yatim tare da ɗanta maraya waye ɗan nata Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad wa khadimatuha da mai mata hidima larabawan za su yi tafiya sukan tafi da mai mata hidima su hidima mai mata hidima mace ce tun da ita ma mace ce ba namiji za a ba ya mata hidiman nan sunanta ummu aiman ita ma ake daga cikin iyayen manzan Allah ne zaka ji aida a tarihi ta da sunan sai gaba da ana rike shi ita ce mai sa a ta gida bayan an dawo shi daga ƙauye ya samo kalmomin larabci da ya kware a iya ainihin wato zantuttuka na larabawa to ita ummu aiman tana tare da uwar to har da ita aka wannan tafiya ya ce fa maka sat shaharan sai da ta wata ɗaya a madina a madina ma kila sun ganta an santa ba a san wannan shi ne annabin ba ma da zai dawo garin a zo a zauna ana fahimta saboda haka annabi sallama da mahaifiyarsa da ita wannan mai kula da ita suka zauna wata guda a madina sun maraja'at ce ta dawo wa bayyana ma hiya fi tana kan hanyar ta na komawa makka asabaha maradun kawai sai rashin lafiya ya kama ta wa shtadda alaiha wannan ciwon yayi mata tsanani fi awail tsariƙi tun farko farkon hanyar tun ma bata nisa da barin madina ba an fahimta yace hatta tuwfiyat bil abwa har Allah ya karɓi rayuwarta a abuwa wani gari ne tsakanin maka da madina tun farko farkon madina yana yankin madina ne an fahimta ya ce ƙaryatun bayyana makka wal madina wata alƙarya ce tsakanin maka da madina Allah ya karɓi rayuwarta a ga nan kuma aka yi mata sutura aka binne ta da ba a da ilimin dama a cewa in mutum ya rasu ya ɗauko gawan shi an taho da ita an kai ta a inda karasa kawai a daji kawai su sai su haƙa rami kawai su binne mutum haka suke ya sai ga mutum na tafiya a cikin daji kawai ga kabari ba san ko na waye an fahimta da aka wa'o'i da ila jaddihi sai aka mai da shi annabin zuwa ga kakansa abdul wa ashfaq alaihi ya tausa wa manzan Allah sosai shi wannan kaka aksara min ishfaqihi ala auladihi da yadda yake tausayin ƴaƴansa na cikinsa cikin tausayin wannan dan jikan nashi wa sara yu'thiruhu alaihim jami'an Abdul Muttalib ya zama yana fifita Annabi sallallahu alaihi wasallama kan ainihin ya shi gaba da yana fifita shi kansu a san ce abin cikin kwai ya fi kwan dadi haka ne haka ake cewa da gaske ne ku masha Allah a'a ba abin da nake nufi ba wai shi a kwan ba a karin magana da gaske abin cikin kwan ya fi kwan daɗi haka ne a ba kwan ba ne a ita istiarar da aka karin magana mana jikan ka ka fi son jikan ka saboda da ɗanka da gaske ne za ka eh, za ka ɗan taura kai amma a kwanda shi kuma dukan jirgi zai ya tafi jirgi ko mun jikan jirgi ya mai duka <laughs> eh Allah sarki ai ba haushe in yi magana sai ganta kamar wahayi malam ya ce to wafatu jaddihi to mataki na gaba kuma shi ma kakan ya rasu wafatu jaddihi abdul muttalib kakansa abdul muttalib ya rasu wa kafaratu amnihi abi talib iyahu sannan sai sa wato wan mahaifinsa kuma shi ma sai ya dauke shi shine abu talib mahaifinsa aliyu kenan malam ya ce lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 8 sinin lokacin da annabi ya kai shekara takwas tuwufiya jaddu sai kakansa ya rasu abdulmutsalib ibn hashim abdulmutsalib dan hashim kaga yana shekara hudu a ƙauye ya taso wannan shekarun na farko an kai shi reno bayan an dawo da shi da shekara biyu yana cika shekara shida uwarsa ta rasu ya koma wurin kakansa namiji yana cika shekara biyu a wurinsa shi ma ya sake rasuwa kaga duk haka akai akai rasuwan take ta zuwa masa to yanzu wannan amminsa bayan ya rasu ya ce wa na abu talib sai abu talib ya miƙe ya yi zumbur da haƙƙi ibn akhihi ya miƙe ya ci gaba da kulawa da haƙƙin ɗan ɗan uwansa ala akmal wajahin bisa yanayi mafi dacewa wa dammahu ila waladihi ya sa cikin yayansa wa qaddamahu alaihi shi ma ya rika fifita shi akan yayansa an fahimta ya ce wa khassahu bi fadlin ihtiram wa ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da falala na girmamawa da kuma daraja da annabi yake da shi kawai shi bai masu waye ba amma kawai yana fifita shi yana da shi yana ganin kila wannan maraya ne ko yana ganin dan dan dan uwansu ne Abdullahi wanda shi ya rasu matin ma bai ga ɗansa ba ya ga uwar ita ma ta rasu duk da irin abubuwa zai ta kawo mai na tausasawa da tausayi saboda ta kawai rika fifita shi akan yayansa ya ce wa zalla fauka arba'ina sana haka ya tsaya tare da annabi sama da shekara arba'in ya izu janibahu yana karfafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh wa yabsutu alaihi himayatahu yana shimfida wa manzan Allah kariya ba a cutar da manzan Allah ba a cin mutuncinsa wa yusadiqu yana gaggata annabin wa yukhasimu min ajlihi yana kuma jayayya saboda annabin ya bashi kariya ina fata ana fahimta sai su zo su ce masa akwai sanda suka zo suka same shi suka ce ka ba mu dan nan uwanka dan nan kawai mu kashe shi kai kuma ga wani yaron muka canji ka ji balarabai saboda jahilci na jahiliya wai ga wannan mun kawo maka suka sami yaro daidai irin shekarun maza mu kuma ka bamu wannan mu kashe shi an maka canji ya ce ni wato in ba ku ɗana ku kashe ku kuma ku bani ɗanku in raya muku shi haka ne ma sai ba zai yi ba kawai lokacin suna ta complain annabi yana zagin alloli yana wawantar da allunan yawansa magana ya ce wallahi ya ammi ba zai yi ba ko sun yi ko sun so sai Allah ya cika wannan hasken ba zan taɓa daina ba ya san fadin lai da gaske ne kawai to kuma sai su ta zuwa bai fa daina ba gashi nan mabiya na ta wanda suna shiga addinin suna kafircewa ka za ka suke cewa lokacin wanda ya musulunta masu sai a ce ya kafirce ya bar addinin iyaye da kakanni yasba'un suna zama sabi suna musulunta suna barin addinin iyaye da kakanni wallahi shi ne har yi baitin waka shi abdul mutsalib da abu talib afwan yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'i na rantse da Allah bas isa ba duk taron su saba ka hatta uwassa da fiturabi da fina har sai in bayan babu raina in dai ina turbuda a ƙarƙashin ƙasa to sannan za ta faɗa amma in dai ina da rai ina numfashi wala ba su isa ba walaulal malama ba dan kar a zarge ni ba ina gudun ka in yi abin da za a zarge ni aw hazari masabbitin ko a zo a raka zagi na a ce na yi abin kunya la wajadtani samhan bi zaka mubina da zaka ga na biyu addinin nan da ka zo da shi wallahi zan yi shi da shi ma ba da na shiga cikin shi ba rabo ba rabo a gari haka ya zo annabi zai rasu shi din annabi na ce masa ya am la ilaha illallah kalimatan ka biha inda Allah yawmal qiyamah ka fa la ilaha illallah kalmar da zan yi tsayawa gaban Allah dan ita kaga bai taba aikin kware ba amma dai ya cika da ita abokanansa su Abu Jahil suna gurin suna ta cewa kai a targabu amin millati abdul muttalib yanzu zaka kauce yanzu kai zaka biye masa wannan yaron zaka biye ma bar addinin abdul muttalib babanka na iyaye da kakanni wallahi ya kifari shi karan ya suka kuma haka bai fada ba Ali ibn Abi Talib ya tambaye manzo Allah annabi ya ga masa Allah yana wuta yana wuta ya zai magana ce mai damuwa ce yau mahaifinka yana wuta shi ma mahaifinsa ne a gani shi ne aka tambaye shi abu ɗalib ya kasance yana taimakon ka yana baka kariya yana baka agaji shin wannan abin da yake mata duk da shi ya mutu ba a imani ba ya taimake shi kuwa ya masa amfani Allah ya ce kwarai da gaske domin na gan shi a can kasan wuta aka kai shi wallahi ni na nemi cetonsa aka fito da shi bakin gabar wuta ta dalili na ceton da nemi masa yace an sanya masa slippers na wuta guda biyu a kafarsa ulbisal na alaini min narin haka annabi yace yagli bihi ma dimagu alwasa na kafara slippers ko aka sa masa gangan jikin sa wuta ba ta ci ba ko amma saboda tsabar bala'in slippers din nan wutar shi na ta fada shi na ta fada kuma wannan slippers din da ake sawa shine mafi karancin azabar dan wuta ba wani azaba da yake kasa da wannan to ita ake wa Abu Talib ko ake masa saboda bai mutu da imani ba amma annabi ya ce ta ceto ranar lahira kala takwas ne akwai guda bakwai shi kai ba wanda zai sai shi kare an fahimta daga ciki akwai wannan ceton amman sa na takwas din shine so ake gauraya mana kawai da sauran mala'iku sauran annabawa da waliyai da shahidai da mahaddata qur'ani da malamai da duk wanda dai zai ce to Allah ya tare shi su da a cikin takwas din nan kuma har da annabin ma a ciki amma bakwai din nan shi kadai Allah ya mara Allah ya kama shi da shekan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdul Muttalib ne ta shi shi Abu Talib din shi yana wuta sai ce kusan da malamai suke akan wai iyayen musa ko wannan kuskure ne mutum ya shiga hurumin da ba shi ba ba daidai ba ne ai da aka tambayi annabin dalili kasa abin da ke kawo rikicin ne cewa da aka yi akwai wani mutum ne da ake ce masa hatimu tsa'i hatimu tsa'i din nan yana da wadata a jahiliya mutum ne mai ciyar da dabbobi ya yanka raƙuma yana kula da ka'aba sosai an san shi amma kuma a jahiliya kuma shi yana yi ne don shuhura don sunan shi ya ɗaukaka a cikin larabawa kawai ko a jahiliyar ma bai taɓa roƙon Allah ko so dai Allah ya dada da aikin su ya mutu kuma a haka to amma ɗansa sai ya zama shi sahabi ne shi sunan ɗan adi adi ibn hatim ta'i shi adiyu din shine yazo wurin annabi yake tambayar sa yace baba na ga halin da yake ciki a jahiliya kuma annabi ya san baban duk wani balare a zai to shin a ina baba na yake a lahira sai ce abuka finna kai tsaye Baban ka abu gina wuta wannan amsar bata mai daɗi ba annabi na kallon sa a yanayinsa ya juya sai annabi ce ƙara kiran sai ce dan ya kwantar masa da hankali sai ce abi wa abuka finnar babana da babanka suna wuta ni ma din na baban a wuce to a nan gurin ne aka samu wannan abu shin babana yana nufin babansa da ya haife shi ko babana abu talib wanda ya rike shi ne ubansa mafi yawan malamai sun tafi sun jaya abu talib ne babansa ake saboda ai babansa da ya haife shi shi bai ma san shi bai ma taɓa ganin ta ba kuma da annabi ya zo ma sun daɗe da rasuwa ma ka lura kuma ba annabi a lokacin so ba za a kama mutum ba Allah ya ce wa makon namu azumi na ta ba aka rasu da sama shi wannan abu ɗalib ɗin ya gan shi ya yi rayuwa da shi sama da shekara arba'in fa ya san kuma annabi ne kuma da haka bai yi musuluncin ba to shi ake ne ba babansa wancan ba idan ka ce iyayen annabi suna wata to kana tuhumar Allah ne kana cewa Allah azzalimi Allah ko ba azzalimi ba su iyayen manzon Allah ya ahlul fatara ne ahlul fatara su ne waɗanda suka zo wani annabi ya wuce babu wani littafi da aka aiko kuma su basu cikin wani sabon annabi ba Allah ya kowa sanin halin kowa da aikin da za su yi inda sun riski annabi shin akwai mummunai a ciki wanda za su yi imani ko ko babu mummunai a cikin to kaga ashe ba hurumin dan adam bane ilimin na Allah ne sai ka shiru an tambaye ka iya matsayin iya annaba ka ce baka sani ba ko ba ka bane an gane ko ba ba ba ba shi ya komai a wurin Allah ya shirya da mu ba an ce ba lokacin da wannan annabi ya zo wa'annan addina an kare za a ci gaba da addinin wannan haka ne bayan nan idan ya zo ya gama yanki to kuma kafin a aiko wani wannan tsakanin ai suna cikin addinin wannan ba a ai ba ko wato abin da ke faruwa shine ahlul fatara din kalmar fatarar wanda suka rikici wannan annabin ko suka ji labarin shi ko ilimin su ya zo musu da littafin shi da komai to za su bi wannan shari'a wayannan su ba wani annabi ba abin da ya zo musu so ba sani ba kuma wani annabin bai taso ba ta fahimta da su ne ahalin fatara za ga yanzu kamar waraka ibn naufal dan uwan kawun na khadija nan wanda yake cewa da ina nan sanda za su kore ka da sai ya kinka karfi na ya kare a wurinsa ne ma ya fara jin cewa fa shi din fa wani mutum ne shi annabin ba dan ya ce masa kai ai ba wanda ya zo da abin da ka zo da shi ba ce mutanensa sun kore shi kaza shi wannan yana da ilimin attaura yana da shi yana kuma kai kuma tarihi ya nuna mutumin kirki ne amma addinin nashi Ya <laughs> gani kaji irin yadda abubuwan suke zuwa yanzu shi da abu lahab duk ba iyayensa wani akwai wanda suka ce ai babansa abu lahab ma yake da don shi ma wan uban shi ne kun lura abu shi abu lahab haƙƙur ƙani Allah ya saukar ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma an anhu malu wa ma sai su naran za ta laha to idan ka ce ba abu dalib bane to wannan ba ba uban shi ne? kuma ga ayar qur'ani saboda ta shi sa malamai suka tafi akan ba ubansa mahaifi ba ne. wanda ya haife shi shine wadanda mutu duk wani malamin da ka gaya wannan gangancin to gaskiya ya yi azar ya faɗa abin da bai da ilimi akai Allah ya tsare mu ina ne inda muka tsaya ne sahaban ga inda muka yi oke lokacin ma ya ne oke mun juya shafi to kuma mun ci da rage mana a dole mu tsaya nan gurin a mun ci da yaran dole a tsaya durusun wa ibar ko wato darasa da ababen lura muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da ba mu lada abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله